Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai ba da hankali ne akan yadda gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta gudanar da taron sauyin yanayi wadda ta shirya a ƙoƙarinta na tunkarar matsalolin sauyi da ɗumamar yanayi da jihar ke fuskanta. Jihar Neja dai ita ce jihar da tafi kowace girman ƙasa a Najeriya. sai dai a shekarun baya-bayan nan ta yi fama da nau'uka da dama na matsalolin sauyi da ɗumamar yanayi wadda ya haifar da ambaliya a sassan jihar tare da ƙaruwar kwararar hamada a wasu ƙananan hukumomin jihar an gudanar da taron ne a ranar 24 da 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ya kuma samu halartar masana daga sassa daban-daban na ciki da wajen ƙasar kuma taron shine irinsa na farko da wata jiha ta gudanar a faɗin ƙasar. A yayin taron tsohon gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya bayyana taron a matsayin wadda aka gudanar a lokacin da ya dace duba da irin tarin kalubalen da ke tunkarar jihar kan kwararar hamada da kuma sari itatuwa ba bisa ka'ida ba da sunan noma ko samar da makamashin girki. The has been on Kwararar hamada a yanzu haka ya buzu kusan a ko'ina a jihar Neja kuma yana ƙara karuwa a kusan duk shekara. Idan ka je wasu ƙananan hukumomin jihar nan musamman a garuruwan da ke kusa da iyakar da jihar Zamfara za ku ga zahiri ta ko'ina. Idan har ba abin da ya dace wurin dakatarwa ba zai mana illa. Da dama daga cikin ku kun san me ake nufi da kwararar hamada kuma kun san me hakan ke nufi. Na yi matuƙar farin ciki da wannan taro amma abin da zan ba da shawara a yi a nan shine. Mai girma gwamna kana da dama ko majalisa ta amince ko bata amince ba amma idan ta amince shi kenan in kuma bata amince ba ka yi amfani da karfin da doka ta baka wurin tilasta wa duk wani manomi da ke da gona mai girma akalla eka ɗaya eka biyu har zuwa eka hamsin shuka adadin itatuwa nan da zuwa shekaru hudu na wa'adin mulkin ka na farko sannan ka tabbatar ka tallafa wa manoma tare da samar da kwamitoci kan hakan tare da neman haɗin gwiwar ƙungiyoyin agaji kare muhallinmu na da muhimmanci bai kamata mu ƙona dazuzzukan mu saboda neman beraye ba bai kamata mu yi ta sare itatuwan mu saboda itacen hura wuta ba wannan matsala ta shafi mutane da dama amma a yanzu wannan dama ce a gare ka zaka tabbatar da cewa an baiwa dazukan mu kariya sannan biranen mu an bi an shuke su da itatuwa ina matukar farin ciki a duk lokacin da na ratsa cikin babban birnin tarayya abuja kuma naga ko ina ina shuke da itatuwa sai na tuna lokacin da nake sakataren dindindin na ma'aikatar gwamnatin tarayya a lokacin ne na kawo wannan shawara na cewa a shuke babban birnin tarayyar da itatuwa a lokacin da na ce a yi hakan mutane da yawa ba san menene muhimmancin itatuwa ba inda babu itatuwa da babu iska lafiyayye da muke shaƙa ina mai roƙonku da mu taimaka mu fita domin shuka waɗannan itatuwan ba a kawai a gonakinmu ba hatta da gidajenmu Shi ma gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umar Azulum, wanda yana ɗaya daga cikin manyan baƙi kuma ya yi magana a wurin wannan taro. ya bayyana cewa yawan amfani da sufuri masu amfani da mai na daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da barazana ga muhalli a cewarsa lokaci ya yi da jihohi za su yi aiki a kan wannan matsala kowa ya san cewa a duniya yanzu abin da yana gaban mu shine abin da na ci a turanci carbon emission wato yin amfani da mai na yanzu wato man fetur gas da makamantansu zai iya kawo abubuwa da yawa har abubuwa na yana faruwa duniya yanzu kana gani za a ce flooding an yi ambaliya da makamantansu nan duka yana ciki kuma ka zan yadda ana kwararon hamada so wannan abin da aka yi yau a nan gari mai tarihi shine zai sa mutane su dinga amfani da abubuwan da baya amfani da su man fetur don saboda su moto su a yi amfani da hasken rana a samun wuta muddin an yi wannan amfani zai rage amfani da man fetur ban da kudin da yake ciki ga kuma amfanin da yake ciki don saboda kare bata mana climate namu alhamdulillah muna tare kowane abubuwan akwai nasara shi ma zai gaya mu ni ma zan gaya mishi Gwamnan jihar Nejan kuwa Muhammad Umar Bango yayin jawabin nasa ya bayyana yadda jihar ta shirya tunkarar wannan matsala ta dumamar yanayi tare da gabatar da wasu daga cikin abubuwan da jihar ta fara game da hakan. This summit is a testament address the pressing challenge caused by climate change and environmental degradation. Wannan taro mun shirya ne don nuna ƙoƙarinmu na tunkarar matsalolin dumamar yanayi da ke damu kuma yin amfani da damakin da ke muhallinmu ta hanyar amfani da fasaha. fasahohin zamani domin samun ci gaba mai dorewa allah ya albarkaci jihar neja da ɗimbin albarkatun ƙasa tare da girman ƙasa na murabba'i dubu saba'in da shida da ke da inganci ga noma na ta akwai tarin albarkatu da suka hada da zinari lithium iskar gas da dai sauransu waɗannan ma'adanai ba haka kawai za mu bar su ba gadon ƙasar mu ne da za mu iya ribatar su a matsayin hanyoyin dogaro da kai amma a yanzu haka waɗannan albarkatun ƙasa na cikin barazana ta dalilin dumamar yanayi da ke haifar da fari ambaliyar ruwa kwararowar hamada gurɓatan yanayi da dai sauransu wannan taro da ya samu halartar masana daga bangarori daban-daban zai taimaka wurin samar da hanyoyin wadatar abincinmu inganta harkar lafiya daidaita tattalin arzikinmu tare da haɗin kan al'umma ya kamata mu tashi tsaye wurin kare muhallinmu ba don kanmu kawai ba ko don waɗanda za su zo bayan Mun taru a nan ne domin tattaunawa tare da ɗaukar mataki daga ƙasa har sama da samar da hanyoyin da za su inganta arzikin da ke muhallanmu domin ci gaba. Ina mai farin cikin sanar da cewa gwamnatin jihar Neja ta samar da daftarin tsare-tsarenta kan wannan manufa ta bunƙasa tattalin arziki mara gurɓata muhalli da ke ɗauke da dabarun hanyoyin da za ta bi a matsayin jagora ga duk matakin da za ta ɗauka. Domin tabbatar da hakan kuma ya ɗore, za mu gabatar da daftarin a wannan taro ga masu ruwa da tsayi. aiki domin su duba wanda bayan nan za mu kaddamar tare da shigarwa cikin kasafinmu na shekarar 2024 da ma wannan daftari na kunshe da komai da ya shafi manufa kudurori da dabarun da muka tsara domin inganta jiharmu zuwa madubin dubawa a fannin kiyaye muhalli da inganta tattalin arziki mun faɗaɗa zuwa samar da makamashi mai tsafta amfani da sufuri mara cutar da muhalli ababen more rayuwa noma da yawon bude ido jihar neja ta bi sahun sauran jihohi da kasashen duniya wurin sayo motoci masu amfani da makamashi mara gurbata muhalli da za a yi amfani da su wurin jigilar ma'aikata da ɗalibai zuwa makaranta daftarin na kuma kunshe da tanade tanadin hanyoyin neman gudunmawar kuɗi musayar fasaha inganta ma'aikata tare da ƙarfafa dabarun haɗin gwiwa domin cimma manufarmu wannan daftari ba kawai a takarda ba ne aiki ne na zahiri ga kowanne mu domin haɗa kai a ɗauki mataki da ya dace wurin kare muhallinmu haka kazalika kalubale ne ga dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da gwamnati kamfanoni ƙungiyoyin fararen hula masu bincike kafafen yada labarai da sauran al'umma godiya ta musamman ga masarautunmu bisa kokarin da suke yi a akan kare muhallinmu akwai buƙatar mu ƙara dagewa wurin hana ƙona dazuka dangane da haka ne muka gayyato su domin mu ji daga bangaren su wanda hakan na da muhimmanci wurin samun ci gaba mai ɗorewa jihar neja na daga cikin inda ake da yawan itatuwan kaɗanya a duniya saboda haka muna da niyyar tilasta sarrafa irin waɗannan nau'in 'ya'yan itace a jihar nan muna da yakinin cewa mutanenmu ba kawai za su kasance masu amfana da wannan tsari tsari ba ne su ma za su ba da tasu irin gudunmawa tare da haɗin kai wurin tabbatuwar shirin domin a jima ana ribatarsa Wakilin shugaban ƙasa kuma ƙaramin ministan gona na ƙasar Sanata Sabi Abdullahi ya ce a yanzu matsalar dumamar yanayi ta fara samun kulawar da ta dace daga gwamnatocinsu. A sabili da haka ya ba da tabbacin cewa jihar Neja za ta samu goyon bayan shugaban ƙasa a wannan aikin da ta ɗauko. Domin nuna kokarin shugaban ƙasa kan kare muhalli, kwanan nan a zaman majalisar zartarwa aka amince da wani sabon tsarin bunƙasa haƙo ma'adanai. Kuma wannan tsari zai yi daidai tare da taimakawa wurin cimma samar da irin tattalin arziki mara gurɓata muhalli da ake da burinsa a jihar Niger. saboda tsarin zai kula tare da dakile dukkan ayyukan haƙar ma'adinai da ake yi ba bisa ka'ida ba da ke lalata muhallanmu tsarin zai kuma baiwa duk mai son shiga aikin haƙar ma'adinai a ka'idance dama sannan kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa jihar Neja na da albarkatun ƙasa daban-daban. Ina mai bada tabbacin cewa ƙoƙarin shugaban ƙasa bangaren bunƙasa tattalin arziki mara gurɓata muhalli nan da wasu shekaru zai samu ta goma shi da irin burin da ake da shi a jihar Neja. Daga ƙarshe ina mai baiwa jama'a tabbacin cewa shugaban ƙasa na da masaniya kan wahalhalun rayuwa da mutane ke sha sanadiyar wasu daga cikin matakan da gwamnati ke ɗauka. Ku ci gaba da yi mana addu'a ku ƙara yi mana uzuri. yayin da mu kuma muke kokarin samar da sauyi ingantacce nan ba da jimawa ba za mu fara ribartar sakamakon waɗannan matakan da muke ɗauka a lokacin da tattalin arzikin mai inganta sannan samar da wadatar abinci wanda shine abu na farko da muka fi mai da hankali a kai zai fara samun kulawar da ta dace mahalarta taron irin su ambasada richard abubakar umar kuwa sun yaba da kokarin gwamnatin jihar kan wannan matsala. Naija tana da ababe da dama da ta yi da ita bata sani ba cewa ta riga ta yi kamar maganar sola a duk Najeriya ba jihar da ta yi investing a sola energy kamar Naija. Muna da ƙauyuka guda bakwai da ba su kan wutan lantarki suna sola ne. Akwai kamfaninka daban-daban. Kuma shekarar da ta wuce jihar Naija ta ba gidaje 500 sola. da suke ta biya kamar wutan lantarki duk Najeriya ban tsammani kuwa West Africa akwai jihar da ta yi wannan achievement ba so kaga mu da muke tahe-tahe muna zuwa Africa muna zuwa majalisar ɗinkin duniya mu muna research mun san da wannan so mu kuma abin farin ciki ne a ce ka da kai kake gwagwarmaya ma a yi ta zo kuma ta ce za ta ƙara ƙarfin yi so ni a wuri na alhamdulillah ne cewa yau mun waye gari mun ga wannan babban taron kuma mun kawo duk duniya ta zo Niger shaura na ma gwamnatin jihar Niger shine biyu su kafa ma kansu abin da ake kiran climate investment plan in sun kafa climate investment plan abinda lagos state ta yi kenan last year da muke cairo amin shamal sheikh a can egypt ta samu 100 million euros investment akan climate change so mu ma mu yi tanadi mu duba inda za mu kawo kamfanin duniya su zo su kawo kudaden su su zuba mana a jiha ta bunkasa ta ƙara ayyuka ma matasa da kuma koya ma mu inda duniya take don mu kama su shi ake kiran direct foreign investment kamar da muka yi na lagos kagan jirgin ƙasa nan da lagos ta yi a yin lissaf da ita da senegal a egypt sun samu 5 million euros a grant kyauta cewa an lissafa mutane da za su hau jirgin nan da za su daina hawan mota zai rage hayakin da zai hau is sama so da senegal da lagos suka samu grand na 5 million euros euro miliyan goma ta shigo afirka sai kuma wani kamfani ta yi invest 100 million euros ma lagos state dalili shine dan sun duba sun gani lagos ta bude ta nuna musu mu fa ku mana eh, train station ya kai nan wurin ga riban da za ku ta samu in kuna sana'a nan koyaushe ga yadda za ku yi in ku zo kun shuka mana itatuwa kamar miliyan goma ga carbon credit din da zai zo za biya ku kuma za ku dan bamu wani abu so shi yasa na ce wannan climate investment plan din shine babban abu da ya kamata a ce jihar Niger za ta sa kanta kuma gashi nan gwamna ya fara ya taka rawa a zo a gani ni nan ba karamin farin ciki ba da ni nan community based organization ne da muke bin ƙauyuka muna fito da abubuwa kuma muna kaiwa har majalisar ɗinkin duniya muna wahala don mu samu damar mu yi magana to ga nan gwamnati da muna so abu farin ciki ne masanin noma da sauyin yanayi farfesa ado yusuf na cibiyar bincike da nazarin harkokin gona ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ce wannan aiki da gwamnatin jihar ta ɗauko na yaƙi da sauyin yanayi abin ya dace ya kuma ba da shawarwarin hanyoyin da jihar za ta bi ta kai ga nasara na wannan hubbasa da ta yi to alhamdulillah wannan dai taro gaskiya zo kan gaba wa musamman wannan shiri na green economy summit wacce wanda gwamnatin jihar neja ta kaddamar a wancan wata kenan so abu ne wanda yake yana da mahimmancin gaske kuma dole a yaba ma gwamna da shi da ainihin majalisinsa saboda wannan hoɓɓasa wanda suka yi a cikin jihohi guda talatin da shida har da ainihin federal capital a ce su ne suka fara to wannan abu ne wanda yake da kyau matuka a na biyu kuma abin da zan ce anan nan ne, ko da yaushe idan gwamnati ta fito da policy to akan abin da za ta yi to ana kyautata zaton wannan abin mai yiwuwa ne so wannan kaga policy direction kenan wanda gwamnati ta fitar a wanda dama shine tushe duk wani aiki na ci gaba wanda za a ƙasa gwamnati ya kasance tana da policy statement to abin da ya saura yanzu shine actions ɗin da za su biyo baya wanda irin wannan kuma abu ne wanda ya shafi communities to kamata a ce akwai matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka wanda kuma ina kyautata zaton sun fara ɗauka shine na sensitizing musamman su manoma akwai matukar bukatan a yi massive campaign wato gangami na wayar musu da kai na su fahimci menene gwamnati take nufi da wannan a green economy din domin sabon abu ne wanda a kusan saboda dai halin da duniya ta samu kanta shi yasa aka kirkiro da shi na rage dogaro ga ainihin mai ba man fetur kadai ba amma ko da yake mu abin da muka fi fahimta in aka ce da yanayi ya shafi kamar man fetur ne akwai abubuwa da da dama wanda lalle kan man fetur din yana gaba-gaba da kuma kamar su diesel da ake amfani da shi hakan nan wajen motoci da manya-manyan injina to duk suna kawo wannan limaman yanayi to kaga abin da ake so a nan shine yadda za a rage amfani da man fetur diesel da sauransu da za a koma waɗansu sources of energy wanda ba za su kawo ɗumaman yanayi ba a wanda ake kira renewable energy to kaga renewable energy misali wanda da yawanci mutane suka fi fahimta shi a nan shine abin da ya shafi sola to waɗansu ƙasashe kuma suna amfani da iska a wurin samun wato energy wanda ake iya tafiyar da waɗannan manya-manyan injina da suke amfani da diesel da fetur din to abu na farko kenan a wayarwa da manoma da mutanen gari a kai cewa to ga inda gwamnati ta sa gaba na biyu kuma akwai bukatan a yi musu training na idan aka kawo irin waɗannan technologies din ya za su yi amfani da su bangaren noma kaga akwai ishu na waste management da su composting sustainable agriculture abin da nake nufi da waste management shine za a rage dogaro da amfani da ainihin taki na bature wanda shi taki na bature ko kuma takin zamani a injina manya-manya ne suke sarrafa shi kafin ya zama taki to waste management kuma zai zama ainihin kamar bola ne shara na gida hakan nan juji da sauransu ganye da ya bushe kamar yadda muke lokaci na iska yanzu nan duk waɗannan abubuwa marasa amfani abincin da muka ci muka rage yadda za a sarrafa shi a mai da shi taki to kaga wannan waste management ne zai rage dogaro da akan aikin wato dogaro ga taki na bature wanda hakan zai taimaka wajen rage limamin yanayi to sai kuma shi kanshi sustainable agriculture abin da ake nufi shine a kasan da ka saba noma ya kasance ka rubanya amfanin da kake samu kaga gwamna cikin bayanin da ya nuna cewa jihar Niger ita ce wacce tafi kowace jiha girma a Najeriya domin so abu ne wanda yake idan yayi nasara a jihar Niger to zai tasiri sosai a najeriya ga baki ɗayanta to sai ta wani bangare kuma kake gani jihar neja za ta amfana da wannan sabon tsari na bunƙasa tattalin arziki ta bangaren kare muhalli akwai abin da ya shafi ecotourism wanda yana cikin abubuwan da wannan manufa na gwamnatin jihar Neja take so ta cimma yadda idan aka samu mutane suka rungumi wannan garin economy din zai zama wani hanya na samun ainihin kwararan a ah, baki domin su zo su ga yadda ita gwamnati take tafiyar da al'amuranta na wannan bangaren kuma kaga zuwan baki alkhairi ne domin za su zo da kudaden su su ga yadda abubuwa suke tafiya su koyi abubuwa kuma a daga nan za a kulla a ainihin zumunci da kuma businesses yadda abubuwan da suka ci nasara a nan wasu za su so su je su masu yi irinsu a ƙasashensu to wannan dai a takaice abu ne wanda yake yana da mahimmancin gaske gwamna kuma ina ji a wani hira da aka yi da shi yana cewa akwai a hekta kusan miliyan guda wanda ake son a yi amfani da shi a wannan tsari to kaga wannan ba karamin ci gaba ba ne zai kawo inda aka samu aka yi hakan nan so kuma kamar inda muka sani jihar neja jiya ce wacce allah ya albarkace ta da ainihin albarkatu na dazuzzuka hakan nan da itatuwa kamar su shiya bota wato man kaɗe kenan wanda shi wannan itace na man kaɗe abu ne wanda yake da mahimmanci duk duniya gaba ɗaya tunda yawanci cosmetics man shafa ɗinnan da sauransu ana amfani da man kaɗe kuma har ma ce ana iya yin abinci da shi da sauransu to jihar neja ita ce jihar guda ɗaya tilo wacce tafi kowace jiha yawan irin waɗannan a itatuwa na man kaɗe To Profeso a matsayinka na masani a wannan bangare wacce shawara za ka ba wa gwamnatin jihar Neja? To kamata yi gwamnati ta mai da hankali wajen uh, investment wato saka jari da inganta ainihin dabaru na noma na zamani wanda zai zama indigenous wanda zai fito daga hannun manoma ba wai a ce za a je a kwafo daga waɗansu ƙasashe a zo a ce su su ɗabaka ba ana a'a misali duk iri wanda za a yi amfani da shi ya kasance iri ne wanda an ƙirƙiro shi a Najeriya kaga kamar munan a ah, Institute for Agricultural Research da muke samaru ah, muna da ainihin masana waɗanda suna ƙoƙari wajen ƙirƙiro irarruka wanda suka dace da yanayin da muke ciki a Najeriya. To irin waɗannan su ne ya kamata gwamnati ta mai da hankali a taimaki manoma yadda za su yi accessing ɗinsu domin inganta noman su, domin shi al'amarin iri a kana iya zuwa ƙasar Amerika ka ga iri wanda zai bada kamar buhu ashirin na masara idan ka zo da shi Najeriya in ka yi sa'a shi ne baka rabu domin yanayin ba ɗaya ba ne. To wannan abu ne wanda yake gwamnati ta sa foundation constitution wanda ba dole ba ne a shekarunsu hudu ko takwas abinda Allah ya kaddara za a ce za a ci gajiyar shiga baki daya abu ne wanda yake zai dau lokaci amma in Allah yarda aka mai da hankali a kai to gaba za ta yi kyau a kawo dabaru yadda ainihin za a inganta wannan abu na gida ba wai na wace ba. Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa musamman Ismail Karatu Abdullahi wakilinmu na jihar Nejan Najeriya da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.